Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. ba su yan banza ba su mai kata uban yan banza ai gano mai kiɗa na dawo dole zan kiɗa ta can ka ba su yan banza du mai kata yana sana ya taji ya ciki shi wani mai kata da sai ya kamu ya sa yan ƙananan bandi wai su je su yi kwace kawai su kawo kuɗi guy wallahi rakuban tangata. Kuma ya kuwa uban tangata, a shafa a wallahi rakuban tangata. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na goma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ga wani hoto nan nake ganin an tsohon abokin aikinmu ya dai ritaya. Na'am. Ya kafa dandalin shi na Facebook wai fulawa an dan yi dumi fulawa sun rude. Allah zarki <laughs> Sa suke lokacin zafi ya yi eh. itatuwa sun fara furanni. Eh. Sun fara fasowa mun dan ji dumi. Abba ada wasu. <laughs> dan dumi kwana ɗaya. Eh. Sai suka fara fasowa. Ashe kai ka ji dumi kenan. Ya sosai kuwa ai ba laifi gaskiya. <laughs> Ba laifi. <laughs> Allah ya sa mu ga bayan wannan shi kuma yanayin lafiya. Amin summa amin. To bawo bari mu fara da mika gaiso fata alheri da taya murna da kuma barka da hmm. abokin aikinmu wato wakilinmu a birnin tarayya Abuja a Lasan hmm, Bala da Bala haka. Hmm. Domin karuwar ya mace da aka samu makon da ya mun riga mun yi shirin kafin muka samu wannan labari ba haka To Allah ɗaya ba Allah ya raya ba jinjira da mahaifiyarta karfin jiki da lafiya. To bar kuma mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalin Pastor Ali Mati da yake a makaranta a nan Amurka. Za a naɗa shi reverend. Masha Allah. Ah, ƙarin girma eh, nan Ƙarin girma nan. <laughs> Eh. ƙarin aiki. Haka. jami'ar Ekuwa Louisville ah, da ke jihar Kentucky za a yi wannan ne a Lahadi mai zuwa to Allah ya ƙara ɗaukaka kuma Allah dai ya sa mm. a ah, gama da duniya lafiya. Amin da jama'a ma lafiya. lafiya <laughs> ya ba da kuma basira da ikon karfin yin wannan aiki da ya danka maka. Amin. Sai kuma muna miƙa gaisuwar taya murna ga Ali Sanda Tarfa. da da al'ummar garin garkida domin za su yi su kuma za su yi bikin cika shekaru ɗari ne da kafa wata majami'a baba kai kai kai kai kai Allah sarki eh, a garin an ɗebi shekaru shekaru ɗari <laughs> bisa ga tarihi an fara ne a gindin wata tsamiya to iko Allah tsamiya ta albarka tsamiya ta albarka <laughs> ranar sha bakwai ga watan gobe ne za a yi bikin hmm. a garin garkida wani gidan mishan da ke garin garkida to hmm. Allah ya ba da ikon zuwa Allah kuma ya nuna mana wannan rana. Amin summa amin. To sai kuma wannan gaiso ta murna zuwa ga iyalan marigayi Malam Lawan Shu'aibu wato malamin Auduga da kuma na marigayin wato Alhaji Isa Abubakar Fada. wanda na ɗaurin auren 'ya'yansu da suka haɗa da bello lawal shu'aibu da kuma hassana isa abubakar ummi wanda za a ɗaura gobe kenan idan Allah kai mu ranar takwas ga wannan wata kenan za a ɗaura ne a masallacin Jibuis na Juma'a wanda ke kasuwar mata a makarfi za a ɗaura da misalin karfe ɗaya da minti talatin ko kuma ɗaya da rabi kenan na rana to Allah ba da zaman lafiya ya kawo zira a ɗaya ba. to sai kuma wannan gaisuwar yi murna zuwa ga iyalan marigayi alhaji barde ali abubakar garu da na marigayi alhaji muhammad hassan na daurin aure 'ya'yansu kacalla aliyu abubakar wato bardin biyu kenan da kuma uh, amaryarsa habiba muhammad hassan gogo wanda an riga an daura wannan auren a jiya kenan wato sha bakwai ranar juma'a kenan ga wannan wata to duka dai allah ba da zaman lafiya da zira a ɗayyaba ya sa a ce gwada da aka yi wannan auren To abin <laughs> ya sun to baba ga wannan auren shi ma za a yi ko goma ne kasan Najeriya. Hmm. Ana fara sa ranan ne kafin wata a nan Amurka suna farawa da wata kafin rana to wannan eh. auren ban san ko goma ga watan uku ba ne ko eh, kuma uku ga watan goma ne ban sani ba <laughs> ban san <laughs> wanne ne wanne hmm. ba kwanan na america ne ko kuma kwanan na nigeria ne ta yadda ake dan ganewa eh. shine idan aka samu an kai irin sha shida na ciki eh. to an san ba wata ta sha shida ba wata ta sha hmm. shida to goma ne da uku da uku kuma akwai watan goma akwai watan uku ai shine <laughs> shine to in goma ne ga watan uku ko uku ne ga wani watan goma to Allah mm. da ya nuna mana wato e, shi alhaji maman soda shadadin jihar Neja ne yace zai aurar da Esther nafisa muhammad ahmed usman tun ga makeriyar na jihar Neja to shine wannan ranar da muke ta babawa a kanta mm. ya to yana aika maka goron gayyata Masha Allahu. <laughs> Zuwa wannan lokaci to. Ai zan wakilci kai na da kai na. ya ce wai ka je tun ga makeri. <laughs> Shi ke da an gama. A su shi ke da ai. <laughs> Za su sha mamaki. Allah ya nuna mana Allah kuma ya sa an yi adace kuma ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. To bari mu mika gaisuwar da ya aiko ya ce a gaida mishi shugaba Haruna Bakanike sha daɗi. Sai Usman Cali Cali sha daɗi da Ya'u ɗan Kamisho da Auta Tela farar doka sai Muhammad Ahmed Usman Tungan maƙeri da Musa na Gana Isasa Bangi da shugaba Idi mai lalle bangi Allah ya sa lalle na ne ba ko lalle ba. Hmm. Sai ɗan amarya bakanike kwanan balabuzu da mammalo mai shayi farar doka. sai aska direban baro sha daɗi da ibrahim kibiya mazame bangi da ibrahim makeri bangi sai abubakar ɗan agaji doguwar fadama a ƙarshe yace ce yana gaida alhaji wadatau mai maganin shanu bangi da fatar an tashi lafiya sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun yakubu mai aski badaraka jihar da magaram ya ce yana so a miƙa mishi gaisuwa fata alheri da sada zumunci zuwa ga tasi'u in wada watudu babaye lebe da sanusi madatai da yaro buniya garin malam da mamman sani dauda duk a jihar da magaram ya ce kuma a najeriya yana gaida nazifi ibrahim da iliyasu yakubu digawa da buba bagewa ta kai allah ya sa ka yake da umar babban yaya sabon gida da malam kura garin sarkin noma da kuma jikan magaji sule tankarkar Allah ya sa haka <laughs> sunan da yake to da fata an tashi lafiya To sai kuma wannan saƙon gaisuwar abar ya huce da ke cewa Assalamu alaikum, ni ne Ali Sarkin Yaƙin Nima daga Accra ƙasar Ghana. Ina miƙa dubun gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku, sannan kuma ku isar min da saƙon gaisuwa ta zuwa ga Imrana Madaha a garin Bako da Zaharaddin Falasu Rijiyar Lemu da Tukur PMC Remawa. da abba jibrin abdulhamid dan da kuma mai kano jikan malam sharubutu da duniya labari da babandi mamman bande da musa malam indu kazawai daga da comrade sabiu sani dan daguru da kuma habu wato abdulgulani da atiku dan yarbawa bare da labaran ibrahim bujwasi tare da garba mai matankaɗi kasuwar sabon zango da fatan an tashi lafiya. To sai kuma wannan saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga Maimuna Aliko autan kafinta a Yalwa da Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga annabi a Rijau da Aisha Lawan matan Bina Hambali MK dan Sulba Sakkwato da kuma Khadija Bilyaminu a Gwarmaji suka ce salam VOA Hausa ga dubun gaisuwa zuwa ga Hausat Ilyasu Yakubu Digawa da Hajiya Beauty NNPC Jos Depo da Aisha Usaini Dangote da Asabe Haruna Bibi Tarmasuwa da Fasuma matar kawo mai ruwa bajoga da rakiyan isa ɗan fulani a gwarmaji da habiba matar jt love jikan duna da amadu barhaji unity fm da kuma shafi'u ɗan lelen unity jos da mai dawa mai wanki da guga yalwa da mankulu mai sai da kayan miya yalwa da maman zahatu mai kifi yalwa da maman murja mai masa yalwa da kuma maman hajiya inna da amra ibrahim sd kusfa zaria city sai kuma wannan saƙon da ke cewa saƙon gaisuwar abar ya huce zuwa ga Nuhu Tela Kabule a jamhuriyar Nijar da Ciroma mai turare Dumjiya jamhuriyar Nijar da Arabiyu Awal mai faci gindin Madi sakkwato da Aisha matar Fillo mai kanti Kamfala Malam Maduri da Hajara matar Baji Arola mai nama Kamfala Malam Maduri da Alhaji aska direban kampala malam maduri sako daga sani gulansi kampala malam maduri a jihar jigawa da fatan sun tashi lafiya To baba kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa. Ko kaɗan kuwa. Kowa sabiri da haka bari mu dire da waɗannan saƙonni guda biyu rak da suka rage a hannuwanmu. Wannan ya fito ne daga hannun zaki su dangi zomawa tambuwal jihar Sokoto. ya ce yana so a miƙa mishi gaisuwar shi ga yayansa a tiku modiyan zomawa Allah ya sa modiyan hakan nan hmm. da rilwanu soja zomawa da umaru na jaki zomawa da shugaba muhammadu buhari da kuma aminu waziri tambuwal A'a wannan gaisuwar sun yi girma da yawa. <laughs> Kuma daga zomawa. Daga zomawa. Mm, mm. gya <laughs> Allah. zomawa. To zaki da fatan dukan waɗanda ka gaye. Za su ji wannan <laughs> gaisuwar taka. Za su ji gaisuwar taka sun ji. Sai kuma wannan ta ƙarshe da ta fito Alhaji Musa Lawo garin Kacalla Jakusko Yobe ya ce a gaida mishi da malam malam mai zanen hula gololo da Alhaji Idi mai goro teda allah ya sa aka ne da alhaji isa mai kwalta kano da malam muhammadu dan kwikwiri kesa allah sa haka ne shi ma da yusuf bazuka mai leda gololo sai alhaji bibi waye tarmasuwa da fafaru na aliya mai rofanai kasuwar kofar ruwa Kano to da fatar waɗannan ma sun ji Allah ya sa kuma sunayen na haka suke da fatar an tashi lafiya. Amin. Zuciyar masoya yau a kan so take hasashe. Tuntube na harshe ba shi sa so ya san gushewa. Zuciyar masoya yau a kan so take hasashe. Tuntube na harshe bashi sa so ya zango shi zuciya da rauni shamakin so a kai gare ni sanki na yi nuni gashi yau an yi da kushi yau labarin da zan baka jamhuriyar Nijar muka muka nufa. Masha Allah. Akwai ko labarai a can. <laughs> Jamhuriyar Nijar muka nufa baba. Eh. Wai wani dan damfara ko kuma ce wasu yan damfara. To. Wani dan damfara ne da yaransa Mm. Ƙananan 'yan damfara kenan ba. Eh, haka ne. <laughs> Da babban da ƙananan. Da ɗan mahora da yaran 'yan damfara. Iko Allah. <laughs> Suka shiga kasuwar Nijar. Mm. Shi kenan da suka shiga yana irin wasan karta ɗin nan wasan karta sai ya zo kamar caca. To. sai ya zo ya yi karta far far far far sai ya ce wai in ka bude farar karta mai farin zane eh. to za ka ba da jika biyar ka samu jika hamsin kai kai kai ka bada duk fara da ka bude eh sai ka bada jaka biyar sai sai ka samu jaka a ninka ma so goma ke <laughs> ko so ɗari ma na gaya maka da 'yan yaran shi suke mm. da 'yan kankana nan haka 'yan fara yake tafi <laughs> to shi ke nan da kasa a kasuwa eh. irin suka tara jama'a suka tara jama'a sai yaran nan mm. sai wannan an jima sai wannan ya zo sai buɗe farar takarda sai sai miƙa guda biyar eh. sai sai a eh, bashi jaka biyar sai a bashi hamsin eh. sai ya mika sai haka dai kasan wato yaransa ke wannan yaran yaransa ne su suke ganin <laughs> suke samun farar takarda na'am amma sauran mutane za su iya ta budewa su ta ganin banza ba su ga farar takarda ba <laughs> kuma sun bada abin nan wayo Allah kafin ka bude dai dole sai ka bayar da hmm. dala hamsin a jaka jaka hamsin jaka jaka jaka biyar sai ka bada jaka biyar kafin a bari kai wasan kartan mm. to idan a wasan kartan nan ka bude farar takarda eh. sai farin kati sai a baka hamsin amma in ka bude ba sai dai eh. kai ta yi har sai ka samu iko to su ko yaran shi da sun zo sai su ta samu yana ta yi eh. ana samu sai mutane suka dauka da gaske ne cikin mutane suke shigowa mm. ba su san cewa suna tare ba wayo Allah shikenan <laughs> buzaye aka cika aka cika kasuwa da hankali ya eh. koma haka ga hanyar cin kuɗi banza hanyar cin kuɗi yaran shi suna ta cin hamsin hamsin sai buzaye suka yi ta kawo kuɗi suka yi ta kowa ya ciniki ya ta kawo kuɗi har aka wuni ba wanda ya ci ba wanda ya ci wani abu ko ka daya ko ka daya da kudin su ya kare suka eh. fahimci cewa fa wannan damfara ce eh akwai sai shikenan sai buzaye su ma ka san buzaye su ma eh su ba akwai nasu irin basira eh <laughs> suka kewaye shi kowa ya eh. fita buka eh suka zare mishi ido suka ce ko yau ya ba su kudin su ko eh. kuma ran shi ko kudin su sai shi kenan ashe su yaran shi nan da suka abu na dinnan suna can kowa ya yi gefe da haka dai tuna tare eh, ana jira ga abu da zai faru cikin basu ina ha sun yi su gansu sai da suka ga haka yaran suka ga haka sai ɗaya shigo ya ce shi kan dama biyar biyar ya jaka biyar ya saka saboda haka ya biya shi ɗari biyu shi <laughs> a biya shi ɗari biyu shi kenan sai eh, <laughs> nan da fara ya ce mishi to ku a biya ka ya ka ɗari biyu ce mashi sai ce to cire sai yaron ya cire eh, yaron shin dai a ce ba mutumin sai cire rawani ya ce yar ya shi ƙasa tuba <laughs> tuba <laughs> sai tuba riga yar <laughs> wurgat to kuma wannan ka a dole buza su aje wuka kuma wannan ka sai ya koma wando ya bashi da yar falmana cikin shi kenan ya ce aje tarsa ya aje sai ce to ruga jeji da gudu zai <laughs> yaro ya ruga gudu sai hauka ke da ba sai ya su arce ke da sai ya ce to wallahi lai duk wanda ya ce a bashi kuɗin shi haka zai hauka. Ga ko an ce kuma musa ya su watse. wadda ɗan da fara da basira yake. Iko Allah, lalle dika ka. Na ga malama su da na taka mana nuna zagon masu gudu da aka tilas bu ja burki da zama da madadin. Baba ya kuma <laughs> ke yi. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya. da abin da lafiya za ta ci <laughs> in kasa dala jaka biyar ka samu jaka hamsin <laughs> da alheri eh, zaman duniya ai sai hakuri wani yaƙi wani zai soka dan yaro da nufi kun ga yanzu yana takawa Thank you. yana taka wani ya ka wani zai sauka farin tunanin waka kuma ni ban san yaya zan ɗauka ba ko in rera ta kai har wa in zama babba kai a shashe wata rana zan dau ganga har in doka ta tun ba a san wane ne ni ba tunda in wa yi waƙar ji ko sauraro na ina ta sankin kullum sai in ji kamar in daina har wasu abokan hina ina ta waƙa sai sun daina wai ni ne waƙa ne suna da zana kai kai na jin su hakan wai tsakani ne in ji na ya yanzu sai su yi sauraro jalalu sarki banina ya saka ban dubin masoya masu sauraron zance na kai ka bani baiwar waka kawon kuɗe an hota ayya Allah na gode hakan da kai bar raina ba na dai turin kura din nauyi nan neman hakkina mun yaran mota domin in taimaki kaina hakan wata ran ba motar zan yi a taba watanin ina samu watanin ba zan samu ba in yau ni ne watanin alfani ne ba Tun yana yaro na, tuna yau na zama babba. magana jari ce kusa ne ba zagi na yi ba duk abin da ka shuka kusa ne shi za ka yi girma in Allah ya mun kyauta bawa ba za ya hana ba in na yi muku laifi kusa ne ba san raina ba in ka cutan babbana ba za ya bari ba harka ta kan waka a nan ne na ilmanta mai gamo da mutane mukiya har masu ta yan siyasar ƙasata masu kake gidan sarauta aya cikin ƙasata rautu ƙasashen na aka yi ninta akwai masu son gani na su ban aiki na fahimta akwai masu ta idan sharri na mugunta ina ya haƙata gobe abin ne ta ko inda ta shuka sai a sassare ta ko da wancewa sai a jujjuya ta amman yaran sare in taka domin in rufta to har yanzu ina nan na ni tarkon bai kama ba duk da na san da amma ba zan nuna ba